الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يوم من الشهر النبي وكان شوال يجعل من صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم البكاء بدمي حدود da arba'in da bakwai ya yi daidai da goma ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan matsalaci na izini hanyar ci gaba da karatunmu na tafsirin wanda muke bin ƙungiyar tafsirin na sha'ar sha'ar na tsohuwa da imana cikin tsari malawa za a yi ƙarfi a ba. Allah ya shi بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نعم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون وأنما آية babbar aya ce mai muhimmanci ayoyin da suka gabata an yi mubahala da amurka amma sun noke dubi mubahala saboda sun tabbatar annabin annabin gaskiya ne suna jin tsoron a inda zai biyo bayan mubahala to sai Allah cikin hikimarsa da rahamarsa sai yana kiran su kira na mai nasiha kun ya mu da duk wanda yake jin manzan ke ne da duk ahalin kitabi inda yake a duniya ahalin kitab ma'anarsa na kalma da kalma ma'abota littafi abinda ake nufi na istilahi duk wata al'umma da Allah ya aiko mata da manzo manzon ya zo mata da littafi ko sai shiga cikin ahalin kitab bil akhas idan alqur'ani ya maganan ahalin kitab yana nufin yahudu da nasara domin su suka yi wanzu suka yi tsawa cikin al'umman da ke da'awar suna jin annabawa annabi musa da annabi isa alaihima wa ala nabiyina afdalus salati wa taslim to ka ce ya koma abota littafi ta'alau ku zo mu da ku mu haɗu ila kalimatin zuwa wata kalma izan kalma akan amfani da ita a nufi jimla kamar yadda akan amfani da ita a nufin lafazi wato tattaruwan haruffa da ke ba da sauti kalamu shi wannan duka akan amfani da ita kai tsaye a wajen jimla to amma kalima Allah ya yi amfani da ita a nan ala kalimatin tauhid kalimatin shahada ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to ku zo dukan ku mu haɗu a wannan kalmar haɗu wanda za mu yi na adalci ne ba na mu zama shugabanni a kanku ba ba don mu tattara dukiyanku ba ba don mu raba ku da matsayinku ba bal tsawa'in na wa bainana za mu zan da mu da ku ba bambanci muna da daidaito a ƙarƙashin wannan kalmar domin da muminin jiya da na shekaran jiya da na yau da na buɗe, a zane allah fi tsaye ne ba bambanci inda ake samun bambanci a wajen wadda ya ci tsoron allah da tabbaka dokokinsa inna akramakum inda allahi a taƙaƙun a mafi yawan lokaci kai da ka shigo addini yanzu kana iya fin wanda ya tsufa addinin yana sa domin wanda ya tsufa addinin bai biya tsara to ya zama kai da shirin alamu kuma wata wani kuma hana ha da nan an da ba, an da kuma yi da kuma? ake jan layi ga zunubin da aka yi kafin a tsufa har kenan wanda ya musulunta yanzu ɗan gata ne domin ya koma kamar yanzu mahaifiyarsa ta haife shi a fanni na zunubi bari idan wannan na daga cikin adala islamiyya galibi idan wanda ya yi nasara a kan wanda ya yi nasara ya kan mai da wanda ya yi nasara a kansa bawansa ne amma musulunci ya ce a'a da ku da muka kira kuka miƙa wuya da mu da muka kira ku ba bambanci wace kalma ce za mu daidaito a kanta Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah ɗaya abu uku ne ayin ƙunsa muke kiran ku zo mu haɗu a kai na farko kan mu bauta ma kowa sai Allah la nabiyin wala malakun wala waliyun wala shamsun wala baharun wala hajjab فلتكن عبادتنا لله الواحد القهار ba a bauta ma annabi ba a bauta ma mala'ika ba a bauta ma waliyi ba a bauta ma hana ko wata teku ko dutse balantana gunkin da aka samu iccen gidan su kalla aka sassaka shi bal Allah na abuda illallah fal'ibadatu lillahi wahada na farko kenan abu na biyu da za mu haɗa kai ba mu fi ku ba ba ku fi mu ba wala nushrika bihi shay'a kada mu haɗa shi da komai kuma kan mu haɗa shi da kowa wajen bauta kenan lokacin da aka ce Allah na abu da illallah ahalin kitabi suna iya cewa mu ma muna bauta ma Allah ne mahalicinmu mai kashe mu kuma shi zai ba mu sakamako to sai aya ta ce wala nushriku bihi wala nushrika bihi shay'a kada mu hada kowa da shi wajen bauta mu tsawaita shi mu kadaita shi shine alwahid لا نزيع له ولا شبيه ولا كفء له جل جلاله وكما كنا هذا شيء وني وقالت اليهود وغير من الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ويهودا وكنا شيء وغير من الله كنا بوتا مثلا Na samu kuna cewa isa ɗan Allah ne wasunku suna cewa Allah ne wasunku suna cewa Allah ɗaya ne cikin alloli uku to ku taho wala nushrika bihi shai'a. kada mu haɗa Allah da kowa a wajen bautan mu ba kowa matsayinsa mu zan haƙoƙi na alkhaliq mu tsare masa musan hurumi na almahaluk wanda aka halitta shi ma mu tsare masu haƙoƙinsu na uku wala ya tafiza ba'aduna ba'adan kada mu allanta da sashinmu akan sashi wato kada mu riƙi sashinmu abin bauta maimakon mu bauta ma mahalicinmu na'am ta yaya ta ina kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka saukar da wannan ayan adi ya ce ya rasulallahi inna kunna lasna na abudu mu ba bauta masu muke ba annabi ya ce a a shin ba su halatta maku abinda Allah ya haramta kuma da shi halal ya ce muna yi to na ji ɗaya na biyu abinda Allah ya halatta ba sukan haramta maku ba ko kuma ku dauke shi haram Yace ana haka ce to ba tilka ibadatuhum ai bautan nasu kenan saboda haqqut tahlili wa tahrimi wa tashri'i bi yadillahi jalla jalali a halatta ko a haramta ko a sa shari'a a ce ga doka haƙƙi ne na Allah shi kadai duk wanda ya sa maka doka ba ta Allah ba kai bi kai amanna to ka zama abin bauta gare ya zama abin bauta gare ka ka allantar da shi kenan shine ma'anan ila shine ma'anan ila saboda haka idan aka ce je ka kai zina ba komai kai kuma kai yadda saboda kana ganin girman shi da karatunsa da walintakarsa a ahamma in ka kai yadda koma takka aka kwana da ita ta samu albarka sai a ce kin samu aljanna to ka koma kana bautan wannan mutum saboda Allah ya ce wala takama buzina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a wata aya innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila sai wani ya halatta maka kai yadda halal to ya koma Allah a ribokan wani nisa ta iya sabo ya wani yau suka ta san iya to ina da mutane ya yi ƙauru ta shahadu mu mun gaya shayya. shaida bi anna na mu muna nan akan musulmi ne masu miƙa wuya ga dokokin mahalicinmu waɗanda ba za su saba makumanni ba ba kuma za su ja da baya su yi kundin bala su fada ma abin da aka hana su ba kun ga wannan aya ce babba wanda ake da'awa da ita ga kashewan duniya shi ya sa an sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rika tawfika da wannan zuwa ga masu mulki ko samun yana da da shi ne ba ta yi ba mu ai salamun alamun alamun taba'a kai wanda ba musulmi ba salamun على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى سرعا عظيم سلام على متاع الهدى فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مغفرة ذاك يقول وثيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من فن الله zuwa ga hirƙan babba a cikin rumawa domin ba shugaba ne ba tun da annabi ya zo ma an naka illa ka fatan linnas ya ce fa inni ad'uka bi ayatul islam ni manzon Allah ina kiranka kira irin na musulunci annabi ya yi amfani da ayar قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى lafiya. أسلم تسلم فمسلمتك وقوتك زون لافيا يوتك الله أجرك مرتين Allah zai ba ka ladanka minki biyu cikin fasan da ahalin kitabi ke samu in ya zo ya musulunta za a ba shi ladan shi da imani da annabin da ya bashi موسى كو عيسى عليهما السلام ثم ابشر لا دين الايمان الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف فكان في يبان قال ان تعالوا يعني كما اشار يتقاشن مطلق في ادعك النبي والوارث الجماعه ثم وصف ربنا فانا وصفنا أجل ونسل فسؤال شيري بما نسأل نسوي نحو أن تنجح الفرق من لهم بين عبادي يسأل بلي سأل سأل سأل سأل سأل سأل سأل سأل سأل سأل سأل shirka da shi a don da ba yi ba sai ya babu a sha'ani sai na wada wani ya wannan ban ka dan da ba ba ba ba da lafiya a wani sai zai yi ba da ya an biya sai ka yi sai ka yi lafiya da mu ka yi da shi na da Allah shi ne wannan ko da ne da kada ma shi kowa kuma da ba da mu da Allah Allah ba mu go kama kuma kamu wanda aka yi zuwa tsare da kai yake ko ga yake da Allah ne

وما أرسلنا من قبلك من إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبد الأنبياء أيام تعالى يكتب مكبا أيقو جواني منصور أين أيقو فإن يوهي جواني منصور على أمانك يبدو كتكي باب ليتن يتشنشنش أبوتا مسا بوتا تجسيا Wanda za ta ba da sakamako mai kyau sai Allah ɗaya. Allah ya ce sai ni kaɗai ku bauta mun. Haka nan cikin tsoratin nahali aya mai lamba talatin da shida tana cewa ولقد fi في ummatin rasula, رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت tabbas hakika a kowace al'umma mun aika mata da manzo kowane manzo ya ce ma al'ummarsa ku bauta ma Allah ɗaya ku nisanci bautan duk wanda ba Allah ba ko abin da ba Allah ba kaga ashe duk hula ɗaya ce ta annabawa tauhidi a shari'a ne ake bambanci kaga mu sallah nawa muke yi kullum salloli biyar masu raka'o'i goma sha bakwai amma annabi musa raka'a biyu aka ba shi kacal 24 hours yahudu ku yi raka'a biyu amma ta gagare su kamar yadda annabi musa yake faɗi a hadisin ya ce ni an bai al'umma ta ce raka'a biyu amma sun kasa lokacin da annabi ya ce an fardanta mana salloli hamsin da da farko hamsin ne ke irji ila rabi ka fas'alhu ta hatifa fa inna ummataka la tuqiqu ka annaba ba su hasada eh da sai zai ce je ka kai ma ka ji sai ce wallahi ka koma ka muji Allah ya sauƙaƙe maka Yawwa. al'ummar ka ba za su iya sallah hamsin ba a awa ishirin da hudu ragin ragin awa sai mun yi sallah wane ma ya yi eh, ragin awa kenan amma kuma ba ma sai a rage mintoci domin ai arba'in da takwas kenan ko? ya gada ya eh, biyu zuru kajin ragin awa sai mun yi kajin ragin awa sai mun yi sallah kaga mugun baccin nan ka ƙi sallan arraba duk zai kau ka je ka kama aiki ka ƙi yin sallah wai kai za ka haɗa a da la'asar da magariba da isha'i kaga ai dole ne ka shiga kai da ina sai ala'afi ala'ina to sai bangaren ko Allah ta'ala ya ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya mai da sashi abin bauta ba Allah ba ibn jami'j ya ce ya ni yuti ba'duna ba'dan fi ma'asiyati Allah a ce kai sanin shi ke sa ka sama Allah ka mai da shi ilahu shi ke sa ka kaƙi wa Allah ɗa'a ka mai da shi ilahu shi ke shar'anta maka wata doka kai kuma ka daga da ka mai da shi ilahu ya sa ta tawallau wannan ita ce hakika wadda ba ta canzawa amma in kuka juya baya kuka ce an ƙi an ƙi an ƙi ba ku ku musulmi ku gaya masu ishadu ku shaida in ku kun ƙi ba ku zan shaidu ya anna musulmi na mummi kawiya ga dokokin Allah ai fa in tawallau an haɗa nasa nasfa idan kuka ƙi wannan adalci هذه دعوة يصلنا إلى وطن فاشهدوهم وكنا نباكو تشبه دا مسلمين الذي شرعه الله لكم وأن الله تعالى شرع أن تامكم وقد روى عن أبي سفيان في قصته في قصته حين دخل على قيصر آه بهاري ya ruwaito hadisi Allah ta'ala ya ji kansa game da kissan Abu Sufyan Abu Sufyan sarkin maka ake nufi ya tafi Sham da tawagarsa kasuwanci kissan tana nan cikin sayin bukari kitabul wahayi ko da ya tahi daidai suna ƙasa wasiƙar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta isa wajen Fir'aun. Ko da ta isa wajensa sai aka karanta masa ya ji abin da ta ƙunsa. Sai aka ce wanda ya yi wasiƙar a yanzu haka akwai mutanensa a ƙasan nan sun zo fatauki ‘yan kasuwa ne kai ce a ah, shi ke nan faɗi ya zo daidai zama ku kira musu aka je aka nemo su suka zo aka shigar da su fada shi matsal yana kujerar mulkinsa sai ya sa mai tafinta ya tambaye su wane ne a cikin ku shugaba a lokacin shi ne fafaroma sai suka nuna abu fiya sai ce a kusan toshi kusa da shi sai ya zo ya tsaya gaban shi sai ce sauran duk ku tsaya bayansa duk suka tsaya bayansa sai ce fa'in nisa ilu فإن صدق فإن صدقني فصدقوه وإن كذبني فكذبوه zan masa tambayoyi idan ya gaya mun gaskiya ku ce abin da ke haka ke idan ya yi ƙarya to ku ce wannan fa ƙarya ce an gane ko to kaga hikima irin nashi sai ya sa wanda zai tambaya a gaba sauran na baya ba ki fahimta an gane ai ne masa tambayoyi masu mahimmanci yaya yake cikinku ya ce ɗan dangi ne gaba da baya ya ce annabawa ana aiko da ɗan dangi ne cikin tambayan da ya masa ya tambaye shi shin wannan bawan Allah da ya ce shi annabi ne kuna zaune lafiya ko kuna yaƙi ya muna gwabzawa muna gwabzawa sai eh, ya dama gaskiya in ta zo haka ake kinta ya ce to yaya sakamakon yakin tsakaninku da shi abu sufiyan ya ce kanil qitalu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu ku. ai yaki a tsakanin mu cin tuwon kishiya ce wata rana mai nasara wata rana yayi nasara yace haka annabawa suke ya sake tambayan shi to abinda nake son na tambaye ka masu kuɗi da masu sarauta suke imani ko talakawa da yakubayi bayi ke duk talakawa ne duk talakawa ne ya ce annabi ne <laughs> ai ba mai kuɗi ko shugaban da annabi zai zo ya mungule shi karin babu sai wanda kuma Allah ya mashi jaɗan dogo amma duk talakawa ke imani saboda su ake zalunta sun ga adalci sai su yi imani to sai mashi wata babban tambaya wanda abu ne ya ce sai da baki na yi ta makyarkata ina son in karya ina tsoron a karyata ni in yi abin kunya a ce abu ne ya karya to yau ga saraki da shugabannin ƙasa da wasu malamai da suna ƙarya amma abu sufiyan a jahiliya ce faɗi musulunta ba lokacin ya ce yana kunyan a ce ya yi ƙarya wace tambaya ce aka tambaye shi fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi ƙabla an ƙula ma a rayuwarsa kakaf kun taɓa tuhumarsa ko da so ɗaya ya taɓa yin ƙarya a rayuwarsa ko da so ɗaya kafin ya ce shi annabi ne abu su da ya ce nan fallabba na suka kama matarkata na san in na ce bai taɓa ƙarya ba an ce mu da yaƙi in na ce ya taɓa ƙarya na ce fatu kuma da ce abu ne ya yi mana ya washe ƙarfa jari amma yanzu yadda ya ya abu sufiyana bayan ya dade sai ya ce la kan wanda ya iya faɗi kenan kaga a wasu lokutan kuma ya tsawaita amsa kamar wajen yaya yaƙi tsakanin ku yace alqitalu bainana sijalun nanalu min yanalu minna wa nanalu minhu amma wannan sai ya ce la saboda bai san tambayar kan dole ya amsa, sai ce a kawai hira ya yadda zama ya nazu ya dubi jama'ansa da su abu sufiya ya ce ka na liyajar ya kazi ba alal nafi a ya kazi ba alallah ba zai taɓa yiwuwa ba wanda bai matsan adan ƙarya bai yi ma'allan shi ƙarya Ke kai wannan annabi ne in na sadu da shi sai na cire ta'almi ina na wanke miki fa'awa. Ke gaskiya ya zo da shi amma da yake ba shi da abu? duk ya gama tambayoyin ya ce jama'ansa ya yi imani suka shiga ihu sai ce ku tsaya ina zuwa ya hau sama ya ce da a tama jama'a ya leko ya ce dama na kwatanta imaninku ne e za ku biyan didikoko za ku tsaya a kan aƙidanmu aka yi ihu ana sai kai sai kai a haka ya mutu ba yi da rago to shi ne nan aka kama na aka ce fi ƙistatihi ƙistan abu sufiyani ɗin kenan a takaice na da hala ala kaisar lokacin da ya shiga fadan kaisar kaisar mahimmanci وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل Fati? wannan abu ya auku bayan sulhi na hudaybiya lokacin da annabi zai je umra suka tare shi aka yi tuhu kuma lokaci kafin a makka abin ya auku bayan hudaybiya kafin fathu makka annahu qala ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم aka zo da wasiƙar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mahiratsal faƙara'ahu ya karanta fa'iza fihi daga ciki akwai abin da ya zo kamar haka bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila hiraqal azim salamun ala man ittaba al amma ba'd fa aslim taslam وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليميسين اليميسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين رب الله وبه شيئا فلا يترك بعضنا بعضا عبابا من دون الله فإنه أقول أشهد أنا مسلم وأتأوتيك لو كتند أكزود إتا أكتغنتا tana cewa bismillahir rahmanir rahim daga muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hirakal wani babba a cikin rumawa kaga bai ce masa malik ba bai ce masa ra'is ba ko wani wata kalma bai kama da wannan domin an tuɗe shi daga randa annabi ya zo ba wani shugaba sai rasulullah yace salamun ala man ba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda duk ya bi shari'ar Allah amma ba'd bayan haka fa aslim taslam ka musulunta ka kukuta ka zauna lafiya wa aslim ka musulunta yotika Allahu ajraka ma'atayn Allah zai baka ladan ka ninki biyu mun bayani da zo ba in tawallaita in kuma ka juya kake imani fa inna alayka ismal yarisiyin <clears throat> duk talakawanka wanda suka bijire barin imani saboda ka imani to suna da zanubin kaficin su za a tattama zanubin a kama maka da naka sai aka karanta kuma wannan aya kamar yadda muka karanta ta wa qad zakara muhammad bin ishaq wa ghayr wahid in kullu ma hadithin qad wa ya kallai annabi amma ba فأسلم وأسلم يؤتك الله Ishaq ya ce ba masu waya sun kawo cewa an na sajar Ali Imrana ila bid'i wa na aya wato farkon suran Ali Imrana shine sadar har zuwa aya sama da tamanin nazalati wabbi najran duk sun sauka ne a dalilin baƙin nan na najran na sa'a najran wanda mun yi bayani a karatunmu na baya wanda suka zo suna mujadala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan Isa dan Allah ne har Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda ya maka jayayya akan abin da kai bayani na yanda aka halicci annabi isa to faƙul ta'ala na ji wa abina ana wa abina akun wa nisa'ana wa nisa'akun wa anfusana wa anfusakun sun ma naftahil fa na ji Allah na tallahi alal kabiri alal kashirina to shi ne wa ƙalar zuhuri hum awwalu man bazala jizya imam zuhri yace to waɗannan nasara naj'al su suka soma ba da jizya wala khilafa anna anna ayatal jizyati nazalat ba'da al malam yace to idan mun duba maganan imam zuhri cewa su suka soma ba da jizya sannan kuma shi kuma ibn ishaq muhammad bin ishaq shi kuma ya ce farkon sura har aya tamanin da ɗori an saukar da ita ne ga yahudu na jiran shi kuma imamu zuhuri ya ce su suka fama ba da jiziya sai ya ce wala khilafa ko ba fa saɓani cewa ayan nan an saukar da ita bayan fata makka ne wannan hajjata kuma ta auku qabla fatihi makka ne an gane magana famar jam'u bayna na ke ta bace qabla fatihi al-jamal da makka muhammad abinda muhammad bin ishaq cewa tun daga farkon sura har wa aya sama da tamanin. wanda har yanzu ta na tamanin ba kai ga tamanin din ba balantana sama da tamanin cewa an sadda ita a kan nasara da jama'a da kuma zancen zuhuri cewa sun ba da jiziya jiziya ba a saukar da ayanta ba kuma sai bayan cin maka an gani? alhamdulillah uh-huh. wal jawabu min wujuhin malam ya ce za mu iya duban wannan ansa ta mahanga kamar haka guda hudu ya kawo ya ce ya milu akwai yiwuwar an na hil'aya na zalen ma'atai tana iya ya aya ta sauka sau biyu ma'atan ƙablar Hudaibiya wa ma'atan ba'adar al saukanta ta farko kafin Hudaibiya. ta biyu bayan an ci maka akwai ayoyin da aka maimaita saukar da su ba alkur'ani mai girma ya ce to ta yi wannan tana cikinsu a sani ya ce mahanga ta biyu da za mu iya haɗa wannan zance ya hatamil zai iya yiwuwa an na sajama surati ali imrana farkon surar ali imrana na zalafi wabbi na jirana ila inda hadhihi al-aya ta sauka ga nasara ne na najran har zuwa goshin wannan ayar wa takunu hadhihi al-aya nazalat qabla zalika ita kuma wannan aya ya ta sauka kafin wannan lokaci wa kuna qawli bin ishaq ila bid'i wa 30 aya zancan ibn ishaq cewa zuwa aya 80 da yan kai laysa mahfuzin ba abu ne wanda aka kiyaye shi ba lidilalar da hadisi fi sufiyan saboda abinda hadisin abu sufiyan ya yi nuni mahanga ta uku ya hatamilu anna qadumi wabdi na jami'ar Radio zai iya ɗaukan isowar waɗannan baƙi wabdu asalinsu jama'an da suka zo a tawaga da wata manufa ta musamman ko ake ce ma wabdu kun san larabci yana da faɗi a kalmomi shi waɗanda baƙi ko wanda suke zuwa waje za ka samu kalmomin larabci aƙalla hudu ko biyar kowanne kuma yana da nashi ma'ana in ka ji wabdu to jama'a ce da suka zo da wata manufa ta musamman zuwa ga wasu ko wani ko wani abu na musamman sun tattaki saboda shi sun zo ga sun garinsu su ake ce ma wabbu ba kowane bakon ne ya zo ba suna da bambanci da rahaku ke suna da bambanci da su kamar yadda na ce akwai kalmomi wajen biyan ko shida ma wanda suke nuna bako ya zo amma kowanne kuma da manufan zuwan shi ba kai muke ba an fahimta hmm. ah, shi ne yake cewa wa annal ladhi bazaluhu musalahatan anil mubahalati la ala wajhi jizya ce yayi wuduki yadda suka bada dan su kwaci kansu ne kada a yi mubahala an gane ko hmm. a ragu da su kada a yi tsineniya <laughs> domin sun ce ai tun ɗayan ya dubi ɗayan ya ce kun fasan da gani annabi ne kuma ba wanda zai mubahala da manzo mai halala ba hmm. saboda haka annabi ma mun karanta abin da yake ce wallahi da an mubahala hmm. da za su koma gida kafin su fa halaka su ga da iyalansu mata da 'ya'ya da kowa da kowa duk sun halaka dukiyar mata halaka sannan su kuma a ji kansu an gane ko to sai suka ba da wani abu mai kama da jiziya a zauna lafiya mun janye ya ce yana yi wa haka ne fa ya kuni min babil muhadarati musalaha wa wafaqa ayyukan jiziya ba da zalika ala wufqi zalika sai ayoyin da suka zo maganan jiziya. bayan wannan hadisa ta auku sai daidai da abin da suka bada an gane ko kama ja a fi fardil khumus wal arba'atil akhamati kaman da yazo kaman yadda ayoyi suka zo wajen farzan tahumusi da kuma hudu bisa biyan na humusin kila an gane abin da ake nufi ma'ana ana nufin ai kaga in ka duba farkon suratul amfani. Ya يسألونك عن الأنبياء لله كما إلى إذا قاموا فإن لله هم المصر والرسول نتذكر وكذا وكذا an gane ko to ainihin abinda ake da wannan dangwa farjul humusi shine fitar da ɗaya bisa biyan na ganiman yakin duk da aka samu wannan ba za a raba ga mayaka ba za a sa a asusun gwamnati ne ita kuma gwamnati da shi za ta aikace-aikacenta in ma ta ga akwai wasu marayu ko talakawa ko za a yi tagada ba a yi a shi za a raba masu jin a yi an ba kashi ɗaya. gwamnati al'asusun gwamnati kashi hudu shine tamanin cikin ɗari kashi ɗaya shine ishirin cikin ɗari ko to sai a raba ma iso kuma mayaka shine kama ja a fardul humusi wal arba'atil hamasi wufka ma fa'alahu abdullahi bin Ya yayi daidai da abinda abdullahi bin ya yayi fi tilka siriya kabla badrin akwai wata yan yakin tsokana akan ce ma yaki siriya idan annabi bai halatta ba yace ku je ayi kaza an gane ko amma duk yakin da aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake ce masa gazu za ka ga an yi littattafai gazuwa ta rasuli wato yakin da aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi وسلم آه ثم نزلت kasmi القسم على وفق ذلك sannan Allah ya saukar da yadda ake raba dukiyar yaƙi ta ganima ya dace da wancan hukunci sai na hudu ya hatamilu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ya dauka nan sallallahu alaihi wa sallam ma ka hada da fi shadihi lokacin da yi wannan wasiƙa bacin abincin yayin wannan zance shi ka rubuce shi ko zuwa ga ilmun unzila ba'd ko da ba dauka waɗannan ayoyi ba lokacin da yi. kuma annal qur'ani sannan daga baya ayoyin qur'ani suka sauka muwafaqatan lahu sallallahu alaihi wa sallam suna goyen bayan manzan Allah a abin da ya yi sallallahu alaihi wasallam wannan ba wani abu ba ne sababbe ne wato ba bako ba ne kama nazala kamar yadda ƙur'ani ya sauka bi muwafaqati umar bin al-khattab fil hijab wa fil asaha hmm. kamar yadda ƙur'ani ya sauka ana muwafaq ra'ayin umar ya dace da al-qur'ani game da hijabi ya mace musamman matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hali ya rage kamata kana da sahabbai na shiga gidanka ba eh, akwai albar wa fajir akwai munafukai fajirai eh, a hana mutane shiga sai aya ta sauka wa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijabin zalika atharu liqulubikum wa qulubihinna sannan lokacin da aka kama mutum saba'in a badar annabi ya yi shawara a yi da sahabbai manya guda biyu abubakar da umar me ya kamata a yi masu abubakar ya ce a an shi fansa ya zama ƙarfi ga musulunci umar ya ce duk a fiffilla kansu a soma ban takobi ga ɗan uwana can in gama da shi su san ba mu kaunan anne akana lin nabi ya yakuna hu yawa sai sai sayyidina rasulullahi sai goyi bayan abubakar yace kai abubakar zuciyarka irin zuciyar annabi isa ne ba abin da ba su yi ba na shirka annabi isa ya ce Allah da ya tambaye shi kai ce masu fi ya ce a karshe ce in ka azibahum fa innahum ibadik wa in takfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim Allah bayinka ne in ka azabtar da su bayinka ne in kuma ka yafe masu shirkan da suka yi to dama mai yawan a ne da jin ɗai. shi ko umar aka dube shi aka ce zuciyarka irin ta annabi mu maka za ta zama alal ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazamhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara yace Allah duk wani anne mai motsi a dawan kasa kakka bar shi ka halaka shi wallahi ya ubangiji in ka bar su waɗannan mutanen ba za su kyanke ko ba sai waɗannan biki Ani cikin kan da jan a ga shi a ga shi ba kuma hajjira jan an lafiya shi eh ba da amma ba wani mazlumin ban kasa ah, sannan ko kuma hadin sai Allah ya goyi bayan Umar ma kana lillahi an yakuna lahu asra hatta yusil abi ana ne ko to wannan summa menene ma. fi adam wa fi adam salati ala munafiqina hmm. Allah ya wa aya ta zo tana goyen bayan Umar akan munafukai inda dai munafincin mutum ya bayyana har ya kai shi ga kafirci to kafi sallah dalili kuwa Abdullahi bin Ubay bin Salul ko lokacin da ya mutu ɗansa abdullahi yana cikin manyan sahabbai ya roƙi annabi ya ba shi rigansa rigan ma'aiki ya mashi lissabani ya roƙi annabi ya mashi sallah annabi ya ce duk za a yi sai na umar annabi zai shiga ya kama rigan shi ya ce za ka yi sallah a kan munafuki ya ce to ai allah bai hana ni ba allah subhanahu wa ta'ala cewa ya yi ko da ka yi musu addu'a ka neman musu gafara saba'i na mafatan falayin sai ce zan ƙara a kan haka ila a yazi mashi kaga annabi rahama to bayan ya gama sai aka saukar da doka hasiman wala ta salli ala ahadin minhum mata wala kum ala kabari. daga yau kakka sake ma wani sallah kama dai kabari shi a rufe da kai kakka sake kaga aya ta sake muwafaka sannan wa fi qawlihi wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kai da na'umar umar wata rana ya yace ma annabi da in kai tsawafi kan a sallah kai na fida a maqamu ibrahim sai aya ta zo cikin suratul bakara cewa wattakhidhu kumai da makamin ibrahim wajen nafila wajen sallanku sannan وفي قوله أتى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا منهن ثم يأمر شيء ما كان أن يصلح هذا كما يدير شيء ثم شيء أهرائي شيء أعذاب أعذاب lokacin da suka haɗa kai cewa kowa fana jin daɗi to mu muna shan wuya yanzu an samu kuɗi ganima ya zo ya kamata miya ta canza ya zani ma ya canza komi ya canza na rayuwa to kun ga Allah yana da hikima idan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gasan miya, ana jujjuyi sai ka hada da tsokan nama to to sahabbai za su ce tsunna ce an gane magana idan gidan annabi ake gasan falle zane holland da sauransu da lesan dubu ɗari to sahabbai sai su ce sunna ce to lokacin a nemo waɗannan abubuwa a gwaje gida sai ya shagaltar da musulmi barin jihadi fi sabilin layi ake ne hikima in kuntum na tudinar hayar da wadina hafa ta'alaina umarci okunna كن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله فإن الله أعد للمحسنات منكن أي sun kiɗe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai an yi kaza sai an yi shine sai na Umar ya shi haka shi a ciki ba kan kai ba yake ya Rasulullahi duk hadisi na imani in ka sake su Allah sai ya canza maka da waɗanda suka fi su sai ya shigo zuffafawa a baka musulmai a baka muminai a baka masu da'a a baka masu azumi masu yawaita sallah masu kaza masu kaza a ƙarshe yace sayyibatin wa abaka a hada maka ai mix eh yan mata da zawarawa ka san kowanne da nata fadila duk za a hada <laughs> Allah ka datar da mu ke za a haɗa maka sai aya ta sauka kamar yadda muka ji yanzu a sarrafu in tsallaka kunna ayyuka lahu hairan min kunna muslimatin mu'minatin har zuwa ƙarshe sai batin wa abakara to ga ashe shi sa firasa ta sayyidina umar firasa يتقوا تماسة المؤمن فإنه ينظر بنور Allah.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 So,